واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله القائل والفجر وليال عشر والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء والقائل أيضا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة والقائل صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة والحديث ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي صحيح الجامع الصغير عباد الله نقول مرحبا بليال عشر مرحبا بليال أقسم الله تعالى بها مرحبا بأيام العمل الصالح مرحبا عباد الله بأيام الحج والعمرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول العمل عباد الله مرحبا بأيام التكبيرات التكبير المطلق والتكبير المقيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرحبا بيوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة مرحبا مرحبا بيوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة ثم ما أدراك ما يوم عرفة يوم عرفة يوم الذي أكمل الله تعالى لنا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مرحبا مرحبا بيوم يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عباد الله أكثروا من التهليل في يوم عرفة أكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرحبا مرحبا بيوم العتق من النيران يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول العمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول العمل عباد الله مرحبا بأيام التقرب إلى الله تعالى مرحبا بأيام الصيام من اليوم الأول إلى يوم عرفة فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الهجة يعني من اليوم الأول لا يتوقف إلى اليوم التاسع مرحبا بهذا اليوم العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صيل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية فصوموا عباد الله لأن الصوم لا مثل له من الطاعات مرحبا بخير أيام الدنيا مرحبا بأعظم الأيام عند الله وما أدراك ما أعظم الأيام عند الله يقول عبد الله بن قرط مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النهر يعني يوم العيد ثم يوم القر يعني هو اليوم الثاني بعد العيد اليوم الحادي عشر هو اليوم القر لأن الحجاج يقرون بمنى والحديث في صحيح الجامع الصغير أي حديث أعظم الأيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر مرحبا بأعظم الشهور عند الله تعالى شهر ذي الهجة مرحبا بأيام التشريد ألا وهي أيام أكل أيام أكل وشرب وذكر الله عباد الله تقربوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وأن تغفر لنا وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ونسألك حبك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى القائل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام عباد الله وقد تنوعت وتعددت أساليب القرآن في ذكر فضائل الأعمال الصالحة فمنها عباد الله أن الذي يتصف بالإيمان والعمل الصالح يكون من خير البرية يقول الله تعالى في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الأمر الثاني فالذي يتصف بالإيمان والعمل الصالح فالله تعالى لا يضيع عمله يقول الله تعالى في سورة الكهف إن الذين آمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الفضل الثالث والرابع والخامس ورد في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم هذا هو الفضل الثالث لهم أجرهم عند ربهم ثم قال ولا خوف عليهم يعني يوم القيامة يوم الخوف ولا هم يهزنون على ما تركوا من أمتئة الدنيا تنوعت تنوعت وتعددت فضائل الإيمان المقرون بالعمل الصالح فمن هذه الفضائل عباد الله النجاة من الخسارة فالذي يتصف بالإيمان الإيمان المقرون بالعمل الصالح قد نجا من الخسارة يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر فاستثنى الله تعالى المؤمنين قائلا إلا الذين آمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان وليس مطلق مجرد الإيمان فقط قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم من فضائل الإيمان المقرون بالعمل الصالح عباد الله النجاة من الندامة فالإنسان بإذن الله تعالى ينجو من الندامة لأن الذي لا يعمل الصالحات يكون في الندامة عند موته يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ماذا تفعل؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون الفضل الثامن عباد الله الفوز بمحبة الله تعالى يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا المفتاح التاسع من فضائل الإيمان المقرون بالعمل الصالح الحصول على حياة طيبة هل تريد الحياة الطيبة يا عبد الله عليك بالإيمان المقرون بالعمل الصالح يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فلنحيينه حياة طيبة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين أخيرا فمن اتصف بالإيمان عباد الله الإيمان المقرون بالعمل الصالح فله الجنة الجنة بجميع أنواعها وأبوابها ومن الجنة جنات الفردوس يقول الله تعالى في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أما جنات عدن فتقدم في قول الله تعالى في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن فما صفتها قال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا ثم جنات النعيم يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها يعني في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم عندنا الجنة الرابعة وهي الجنة التي يقال لها جنة المأوى قال الله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون نسأل الله تعالى الإيمان المقرون بالعمل الصالح اللهم إنا نسألك فعل الخيرات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا ودي بتقى الله من جرمات وككا ديكي والفجر وليال عشر الله ya هذا لوكتي lokaci sannan kuma da kwanaki malamai kamar da ibnu kathir yake faɗa ghairu wahid min as-salaf wal khalaf suna cewa layalin ashir sune wayannan kwanakin da muke ci kwanaki goman farko na zulhijja Allah ya rantsuwa da su kuma Allah ba zai rantsuwa da abu ba sai abin da yake mafi muhimmanci ira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin da yake cewa khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul juma'a mafi alheri rana ranar juma'a to a ranakun juma'a kakab na wannan shekaran wannan ita ce mafi alkhairi domin ta faɗo a cikin me kwanaki goma farkon zulhijja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya babu ranakun da Allah ya fi son aiki na gari fiye da wa'annan kwanakin to ita wannan juma'an muna da ita tilo guda ɗaya ne tak a cikin wa'annan kwanaki goma kuma har yanzu manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar ka duba cikin sahihul jami sahih hadisi na 1119 da kuma silsilatul ahadisi sahiha 1566 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus salawati inda Allah mafificiyar sallah a gurin Allah salatu subhi sallar asuba kuma ranar juma'a kaga juma'a sallan asuba da aka yi a yau kenan ta fita koyaushe ta fita koyaushe domin ta faɗo a cikin goman farko na zulhijja kuma ka yi ta cikin jama'a sallar asuba ranar juma'a kuma yaushe a cikin jama'a bayan Allah <coughs> da wannan muke cewa marhaban bilayalin ashir muna maraba da kwanaki goma na zulhijja muna maraba da kwanakin da Allah ya rantsuwa da su muna maraba da kwanakin da aiki na gari Allah ya fi san shi fiye da koyaushe malamai suke cewa har ramadana fa yana bayan wayannan kwanakin ka duba abin da ibn al-qayyim yake fada cikin zadul ma'ad fi hadi khayl al-ibad ka duba abin da ibnu rajab yake fada cikin lataiful ma'arif fi ma li mawasim min al wayannan kwanakin sun sha gaban kwanakin Ramadan to sai dai orientation da muke da shi yawanci mun mufi cewa kwanakin Ramadana sun kece kwanakin Zulhijja to sai dai aka zo aka yi tafsiri cewa ranakun Zulhijja sun kece ranakun Ramadana amma dare dare dare cikin Ramadana a baya kece dare dare cikin Zulhijja wannan shine magana mafi tsaka-tsaki to kaga kenan a cikin ranakun lalle kai kokari ka samu ayyuka na gari da zaka kusanci Allah mai girma da ɗaukaka muna maraba da kwanakin aikin hajji da umara duk da cewa qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ba tafi aikin hajji ba to amma ladadakin aikin hajjin kam Allah ba zai hana ka ba in dai ka san hanyoyin da Allah ta'ala kayi wancan aikin kayi wancan bi Allah ta'ala Allah mai girma ɗaukaka ba zai hana ka ladan aikin hajji ko ladan umara ko ladan aikin hajji da umara ɗaya daga ciki shine kai sallan asuba cikin jama'a ka zauna ka ta ambatan Allah musamman ga kabarbari an fara mutlak Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd amma duka cewa da yau mun makarafa ana ta kabarbari kuma gaji mutum shiru tun daga safiya har marece shiru kamar an shuka dusa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka buɗe baki bawan Allah muna cikin kwanakin da Allah ya fi son aiki na gari a ciki fiye da koyaushe daga cin abin da Allah yake so akwai yawaita zikiri Allahu akbar Allahu akbar ko ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka tayi har zuwa fitowar rana ka tashi kai sallah raka'a biyu shikenan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat ka ajri hijjatin wa umratin yana daidai da ladan aikin hajji da umara kuma ce tammatin tammatin tammatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai da maimaita wannan hasu to kuma zai wahala ka tafi aikin hajji ka samu ladan wannan tamma yana aikin hajjin ka zai zaba ne shay fihi shay minan minan naqis naqis naqis sace tawafin ka naqis ya tawaye guri kaza sa'in ka ma naqis rakatai tawaf ma naqis kwanan ka amina ma ya tawaya a muzdalifa ma ya tawaya tsayuwan ka arafa komai tawaye ne amma kaga wannan a sauƙaƙe bi iznillahi ta'ala ka ajri hijjatin wa umratin amma da kudin ne da zamu sha mamaki jama'a duk wanda ya sallan asuba ya zauna zuwa fitowar rana ya ta ambatan Allah zuwa fitowar rana za a bashi daidai da kujeran aikin hajji miliyan ɗaya da rabi to a cikin muwai ba zai zauna ba jama'a a yau kenan miliyan ɗaya da rabi gobe ma miliyan ɗaya da rabi jibi ma miliyan ɗaya kullum miliyan ɗaya da rabi ban ga wanda zai ce a masallacin nan ya fi ƙarfin wannan kuɗin ba domin a wata ɗaya ka duba miliyoyi nawa to amma ladan ne ka ga masha Allah tabarakallah ke ai rahman Allah ai Allah mai jima daukaka ai mai falala ne da yawa ai kaza kaza to lalle karka kasance cikin wanda aka haramta musu samun ladaddaki masu yawa mun ka su kashi uku ne jama'a akwai wanda zaka samu zai karanta ayyuka wani kuma zai yawaita wani kuma asalin an haramta mai samun ladar ne ma gaba daya bai ma abin da ake yi ba zaka bayan Allah sun dawo masallaci wallahi wani yana yana filin kwallo ga sunan kuma da yawa to kaga wannan shi yana cikin wanne kenan mahrumun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna maraba da kwanakin kabarbari kabarbarin kashi biyu mutlak tun daga farkon wata ke na aka fara su karka makara bawan Allah ba za a daina ba har sai ranar goma sha uku an yi sallar la'asar akwai muƙayyar wanda za a fara su min fajir mai arafa kaga min fajir mai arafa ranar nema ne da wanda muke maraba da ranar tarwiya ranar takwas ga wata ranar da alhazai suke harama da aikin hajji muna maraba da yau arafa me sanar da kai mecece ranar arafa <coughs> ranar arafa ranar da Allah ya cika mana addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum dina ranar arafa ranar da Allah mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a a duniya bai ce mana addu'a cikin ramadana ba addu'a ranar arafa kaga nan da kwanaki biyu kenan yau muna juma'a to ka kirga asabar lahadi lahadi alhazai za su ɗauki harama zuwa mina kenan to ranar za su kwana a mina zuwa ranar tara ranar arafa ke to annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa kuma ce mafificin abin da ya faɗa da shi da suka gabace shi annabawa babu abin da yafi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to dan ne ma kara barni a baya yawaita la ilaha illallah daman la ilaha illallah koyaushe tana nan so ɗari dai kama ka ga ranar arafa ya fi ƙarfin ɗari in za ka iya ka shiga layin masu yin dubu-dubu dubbinai to shi ne kama kanka gata baka iya sani ba wallahi ajalinka ya kusa ajalinka wallahi yana yawa saura iris ka mutu ka duba irin mutuwan da ake yanzu sai ce mutum ya fadi kawai shi kenan an ɗauke shi an kai shi asibiti daga nan shi ke ya bai bai da duniya wallahi ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba a wannan watan kuma daga faduwa shi ke nan ya bar duniya ke ko kuma kai kana cewa sai gobe sai jibi sai yau shekara mai zuwa sai shekara nan gaba a ka iya sani ba wallahi ba ka da agreement tsakaninka da malakul maut in dai lokaci yayi inna ajal Allah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum muna maraba da ranar arafa ranar da Allah fi yanta bayi daga wuta ka duba a ramadana duk dare Allah yana da wanda yake yanta su daga wuta to amma yaushe ka fi yanta bayi daga wuta ranar arafa to kaga rana ce ta yanci lalle mu sa hankalin mu sosai sosai a cikin ayyukan alkhairi ayyukan da za su wajabta mana aljanna ayyukan da za su nisantar da mu daga wuta muna maraba da ranakun kusantan Allah mai girma ɗaukaka da tsa'a nau'i nau'i dabban na da muna maraba da ranakun da ake azumtan su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtan kwanaki tara na zulhijja da yau mu mana cewa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi da yau mu ba ma son aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san Manzan Allah da baki wallahi mutane da yawa suna yi amma san ayyukan Manzan Allah wallahi sai wanda Allah ya dace da shi a ce kai aiki irin na Manzan Allah kana irin na Manzan Allah sak sai wanda Allah ya datar to lalle bawan Allah yi kokari ka kasance cikin kafila na masu azumi a cikin wannan kwanakin kwanaki tara ne kacal daga cikin kwanaki tara kuma akwai yawan arafa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin arafa sai ce yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya Allah bai kankare muka kurakuran shekaru biyu al da ta wuce 1441 kenan wal wannan da ta yi saura 1442 domin daga ranar arafa muna tara ga watan 12 kaga shekaran gaba ɗaya ta kare saura sati uku kenan kwana 21 ita ce al-baqiya ba wai shekara mai zuwa ba fa wai suna fasara shekara mai zuwa la albaqiya shekarar da muke ciki ke almuhim dai ibara ne akan shekaru nawa shekaru biyu muna maraba da kwanakin da suke khayru ayyamid dunya muna maraba da a'zamul ayyami inda Allah mafi girman ranaku a gurin Allah <coughs> bawan Allah ko ka san wani rana ce mafi girma a gurin Allah wani zai ce daren lailatul qadri to kaji wannan hadisin na Abdullahi ibn Qurt da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'zamul ayyami inda Allah yawmun nahar mafi girman rana a gurin Allah shine ranar sallah ke a can aikin hajji ana cewa yawmun nahar domin mafi yawanci ana soke taguwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa akramun nas sayyidu waladi adam da ya aikin hajji ya soke taguwa ɗari alaci ɗari kuma fi lillahi, kuma da dukkan ikhlasi abinda ka iya kalubalantar masu kudin duniya ba za su iya in kuma yayi wallahi sai an mai Na daga nan kuma an samu hawan jini sai lahira raƙumi dari kuma duk fi sabilillah duk fi sabilillah wannan kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ake cewa ranan yawmu me yawmun nahar ita ce mafi girman rana a gurin Allah mai girma daukaka banda ranan fa summa yawmul qarri sai kuma ranar goma sha ɗaya ga wata ana ce mata mun ƙarni ne domin duk alhazai gaba ɗaya sun tattaru a ina a nan mina kowane alhaji yana nan a mina muna maraba da mafi girman watanni a gurin allah mai girma ɗaukaka wannan wata na zulhijja muna maraba da kwanakin da za su zo bayan sallah ayyamu tashrik wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayannan kwanaki na ayyamu tashrik kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah bayan Allah ku kusanci Allah da nau'in ayyuka na gari <coughs> daban-daban musamman azumi domin ba shi da kwatankwaci a cikin ayyuka na alkhairi bayan Allah mu sani cewa falalolin aiki na gari a Qur'ani yana da yawa yana da yawa matuƙa amma ga falaloli guda goma da Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati yallati ulaika hum khairul bariya to kai kokari ka shiga cikin wannan lissafi na khairul bariya musamman a cikin wannan kwanakin da Allah ya fi son aiki na gari na biyu duk wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari Allah baya tozartar da ladadakin su na uku lalle wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari suka tsayar da sallah suka ba da zakka Allah ce lahum ajruhum inda rabbihim ladan su ya tabbata gurin mahalicin su Allah na hudu wala khawfun alaihim ba tsoro ta tare da su a gidan tsoro wala hum yahzanun sannan kuma ba sa bakin cikin duk abin da suka bari a nan duniya bayan Allah za mu tsira daga hasara bi iznillahi ta'ala mun fita imani da aiki na gari Allah ya gaya mana suratul asri wal asri innal insana lafi khusr ce illa alladhina amanu sai ce wa amilus salihat kaga imani da yana tafiya da ni aiki na gari sannan bayan Allah za mu tsira daga nadama nadama lokacin mutuwa nadama gaban Allah In sha Allah in kai aiki na gari ka tsira ba kai ba nadama walau tara idil mujrimuna nakizu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun ba abinda mutum zai ta kai kiface mai aiki na gari bayan Allah in mun sufatu da aiki na gari Allah sai kaunace mu Doni Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati sai ya na lahumur rahman wudda to ga fili maka mai doki kuma a lokacin da Allah ya fi san aiki na gari mu Allah sai Allah ya kaunace mu abu na tara idan muna son nagartacciyar rayuwa wallahi mu samu imani da aiki na gari duk tsadan farashin da ake ciki in kana da imani ka ambata Allah da yawa wallahi ka samu nutsuwa baka da ko zizi amma ka bi ka wallahi wallahi tana cikin nutsuwa domin Allah ya ce mana allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub abu na karshe na goma kenan Allah mai jima da kuka ya bude mana aljanna amma ga masu imani da aiki na gani aljannan da dukkan nau'inta imma firdausi ce sai ka yi imani sai ka samu aiki na gani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنات المأوى إتما دور سيدمي إيماني دعيكي نبي أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى جنات عدل إتما هكا كمين دينا سورة البينة جنات النعيم إتما هكا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار fi jannatin na'im to kaga dole sai da imani ne fa da aiki na gari kafin ba wai Allah ba mu aljanna kawai ba da roƙon Allah kai wallahi ba za ka shiga aljanna domin duk wannan ayar da na karanta babu addu'a ciki ba wanda suka yi addu'a suka yi addu'a imani aiki na gari to kai imani kai aiki na gari kuma ka hada da addu'a shikenan insha Allah to ayyuka na garin kuma ga sunan daban-daban bayan Allah akwai na harshe abin da ya shafi azkar su suka fi sauki akwai na zuciya su suka fi wahala abin da ya shafi ikhlasi wallahi ta'ala al wal khashya akwai littafai da malamai suke musamman akan a'malul qulub ayyukan zuciya suna da matukan wahala bayan Allah akwai na gangan jiki kamar na bulbuli azumi da yawa mu mun saba ana sallan sallan juma'a sai mu tafi alhali kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ayi raka'a hudu raka'a hudu bayan Allah bayan sallar juma'a to kaga duka irin wannan nafilfilin mu kusanci Allah da su bi idnillahi ta'ala ga wani su 4 masu kyau masha Allah man sallar buha arba'an wanda zai wala haraka hudu wa qabla al-ula arba'an kafin azhar raka'a hudu shikenan na gama sai Allah gina maka gida cikin gidan aljanna to ga nafilfili nan da yawa da yawa to sannan kuma akwai na aljuhu bayan Allah me na aljuhu sadaka to musamman a cikin wayannan kwanakin bayan Allah da dama suna cikin damuwoyi gaskiya akwai marasa lafiya masu dumbi-dumbin yawa kuma Allah mai jima da kusa muku sakayya da alkhairi a garin nan kakab ba ma garin nan ba a Najeriya gaba ɗaya masallatan masallacin nan sun yi fice wajen taimako from nowhere sai ji ake a turo masallacin ina albayan a turo masallacin albayan in mutum bayan da ya iya sai a ce to gatan shi shine Allah sannan kuma mutanen da suke sallah masallacin albayan to lalle akwai mabukata da yawa a yi kokari a tallafa musu yanzu haka akwai wanda suke ba su da lafiya wallahi suna nan kwanci a jut kuma bayan da suka iya daga ci akwai yarinya karama ko yara ma har guda biyu ke to lalle a yi kokarin a tallafa in ka yi bari fara da kaina in na yi na ma kaina to sai zo kanka kai ma in ka yi ka ma kanka wallahi in kun yi kun ma kanku iyakaci ka ta tarawa an baka cire ka bayar ba ranar kumullahu fi auladikum wallahi tana zuwa lizzakari mithlu hadbil unsayayn namiji sai a bashi kaso biyu mace a bata kaso ɗaya duk yayan ta ka za musu duk namijin an bashi miliyan ashirin a cikin kudin alhaji wallahi mace sai a bata miliyan goma kaga ko ba sadaka ba wakafi ba ciyar miskine miskinai shikenan kudin ya zama rawayansu kuma ya kasance yarinyar a zo a aure ta ita ma ta mutu sai kudin ka ya koma gurin wa wani tsato daban wanda baka da alaka ko na kusa ko da nesa da shi wallahi shine zai ci gajiyar kudin naka to kaga abin da ka kaddamar shine naka abin da ka ajiye kuma shine nasu lalle bayan sallah ana da bukatun jama'a a taimaka musamman muna cikin wayannan kwanakin kuma za ka yi kai da tsakani da Allah abinda za ka yi farin ciki da shi a gurin Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa aqsaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu to bi iznillahi ta'ala za mu kai gaci bi iznillahi ta'ala Allah ya sauƙaƙa mana marasa lafiyar mu Allah mai gima da kuka warkar da su wanda suka rasu a cikin mu Allah mai gima da kuka ya gafarta musu wanda suke fama da kunci da tsanani irin na wannan lokaci Allah mai gima daukaka ya sauƙaƙa musu Allah mai gima daukaka ya albarka Allah mai gima daukaka ya datar da mu Allahumma qir lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا اللهم إنا نسألك فينا الخيرات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وترك المنكرات وهب المساكين وهب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله الله الله أكبر أكبر أشهد أن أن لا إله إلا محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد